Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu da ɗumi sa na cewa Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa Legas, babban birnin kasuwanci na Najeriya, domin ƙaddamar da wasu ayyuka a yau. Haka zalika rahotanni na cewa cikin ayyukan da zai ƙaddamar har da wasu sabbin jiragen ruwa na yaƙi a tashar ruwa ta sojin ruwan ƙasar wadda ke Victoria Island. Tuni dai hukumar kiyaye haɗura ta jihar Lagos wato LASMA ta ba jama'a shawara da su kiyayi bi ta titin Ahmadu Bello sakamakon ziyarar shugaban ƙasar tuni dai sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an DSS suka cika unguwar Victoria Island wanda nan ne shugaban zai je ana kuma sa ran bayan ƙaddamar da ayyukan zai halarci ƙaddamar da wani littafi wanda cib BC a Kande iya rubuta a nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji kan mutanenmu waɗanda suka rasa rayukansu a jihar Sokoto sakamakon ƙone su da 'yan bindiga suka yi a kan titi. Ubangiji Allah ya gafarta musu ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ƙarshen wannan ta'addanci na 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane amin suma amin.